يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu farawa da godin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon tasowa takanas ta bauchi zuwa wannan gari na tildan fulani muna masu roƙon Allah ya karɓi wannan tafiya ta mu a matsayin ibada yau idan nan tuna daidai wa daida kusan muna talatin ne ga watan almuharram ko ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina ina mai farawa da ba wa iyaye mata haƙuri saboda jinkiri da muka samu na zuwa tare kuma da cewa da mun buga waya akan cewa wannan jinkiri din da ikon Allah zai iya faruwa ina neman afuwa gare ku kuma ina neman Allah ya mana afuwa gaba daya na biyu da ikon Allah ina mai mika ta'aziyya gaba daya zuwa gare ku na rasuwar limamin babban masallaci na wannan gari muna masu addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ina mai karanta ta'aziyya zuwa gare ku da cewa inna lillahi ma ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma zuwa na na da muka yi wancan karo a wannan gari a wannan masallaci muka gabatar da muhadara idan zan tuna daidai ina ji shine yayi ta'aliki bayan na kammala so ikon Allah kenan wancan karan mun zo mun yi muhadara shi yayi ta'aliki yau Allah da da mu baya raye wataƙila wata ran kuma sai a kira wani wa'azi a ce wa lokaci kaza wani ne ya zo shi kuma yin ya rasu sau duka wannan mai iya yiwa ne a wurin Allah liman na yanzu wanda yake na'ibi a da muna masu addu'a Allah ya taya shi riƙon amana da aka bashi Allah ya masa jagoranci a ciki dukkan shari da ke cikin al'amarin Allah ya tunkuɗe masa alkhairi Allah ya tabbatar Allah ya bashi ikon ɗaukan nauyi da aka ɗora masa gaba ɗaya bilakika yan uwa musulmai da ke wannan gari na tunde maza da mata ba abin da zan gaya muku sai irin abun da kuke gaya mun yau da gobe shine cewa ina son ku don Allah kuma Allah da kuwa son don shi ina roƙon ya so ku bilakika irin waya da ake buga min daga garin nan na ƙauna na tambaya na gaisuwa daga wurin 'yan uwa maza da kuma iyaye mata ba zan iya irga ba a rayuwata mutane da dama sukan yawaita buga mun waya daga garin nan in ma tambaya ta addini in ma gaisuwa in ma kauna don Allah to yadda muke kaunan juna don Allah ina roƙon Allah ya tara mu aljanna haka ina kuma ƙara ba da uzuri saboda jinkiri da aka samu na rashin zuwa na gayyata ta zida a hannuna na ba da lokacin zuwa Allah bai hukunta ba ustaz adam bil haƙiƙa na yaba ƙoƙarin sa matuƙa da gaske na irin yadda bai gajiya ba wajen yawan zuwa gidana yawan buga mun waya dare da rana don kokarin ganin na amsa wannan tambaya a wannan gayyata a wannan karo din kokarin su ina mai roƙon Allah ya karba a matsayin ibada kuma ya sanya a mizanin kyawawan ayyuka kuma duk da jinkirin da aka samu da kuma uzuri da ta baku a baya na rashin zuwa ina roƙon yan uwa kada wannan yasa a gajiya gaba cewa bari mu bashi ya huta babu damuwa a dame mun damun alkhairi ne kullum a damu ka zo din alkhairi ne insha Allah ta'ala bahaushe yace wai yawan masoya yafi yawan makiya so Allah ya kara mana son juna don Allah yan uwa da suka shirya wannan muhadara ga manya-manyan mu a baya da ke karantarwa a masallatanmu da islamiyoyi ina mai roƙon Allah ya saka musu da gidan aljanna gaba ɗaya kuma Allah ya taimake su maudu'in da zan yi magana a kansa shine mata muminai gabanin gabatar da muhadara akan maudu'i din zan yi yabo a kanku ko zuwa gare ku da wasu ababe guda uku na farko takarda da aka tura mun na gayyata zuwa wannan muhazara ta faranta mini rai dalili shine abin da ya ban sha'awa an rubuta gayyatan da larabci garuruwa da dama hatta birane da suke state capital ba ko ina suke iya rubuta gayyata za su tura wa malami su rubuta da larabci ba kuma ala ayi halin na yaba larabcin da aka rubuta duk da ina da mulahaza ɗaya ko biyu amma bin hakika yan uwa da suka rubuta sun cancanci yabo matuƙa da gaske a kai bil hakika ya zama muna farfado da harshen larabci mu wannan alkhairi ne wannan yasa da na yi sha'awan inda hali ba hadarin ya zama gaba daya da larabci aka gabatar da ita saboda duk yaren da ka ba mu gayyata da shi to da shi muke kokarin gabatar da muhadara in ka turo gayyata da Hausa to mun fi tsammanin mu yi muhadarar da Hausa in ka turo da turanci to idan mun je da turanci muke gabatarwa in ka turo da larabci in an je da larabci ake gabatarwa in ka tuno da fulatanci don haka yaren da aka turo da ikon Allah da shi ake gabatar da muhadar da ake bukata a gabatar don haka na yi ba wannan na farko kuma tarba da aka mana na baki bil hakika ya faranta mana rai mun zo bil hakika gari da tille mun dan girgiza a hanya mun iso aka kawo mana abincin da zamu ci na girma bako wa hal ataka hadithu dayf ibrahimal al mukramin idakhalu alayhi fa qalu salaman قال سلام قوم منكر فراغ الى اهله فجاء bi idrin wannan kuma bi dajaja bi dajajatin wannan kuma an kawo mana naman kaji bil hakika ina ji cinyar kazar da na ciyo a tille in ba zan yi kuskure ba zan ce ban taba cin kaza kati ba kamar ta ba zai yi na yi kuskure amma dai ina ji ban san kila wani ta dafa ko tana nan ba kuma ta goge wajen girki ya dace a bada first class a girki Allah ya saka da gidan aljanna gaba daya na uku kuma kauna na ilimi din da ake da shi mu duba irin lattar da muka yi har azhar ta amma ba a watse ba sanda muka zo aka ce an sallami iyaye maza za su yi sallah su dawo amma duk wannan lokacin suna zaune to wannan jira da aka yi muna roƙon Allah ya karbe shi a matsayin ibada don haka maudu'in magana shine mata muminai na ɗauki wannan maudu'i ne magana a kansa saboda bilhakika ba abin maudu'i ba na ɗauka zan zo a gabatar da ni a ce ga maudu'in sai aka bani wani maudu'i mai kama da hatsin bara nasiha zuwa ga mata amma ba a ce kan kaza ba dama ai nasiha zuwa ga mata ka na sani tunda dama an ce wata za a yi wa'azin to ma sai ka ce nasiha zuwa ga mata maudu'i ne mai kama da babu an ba da maudu'in amma ba bani ba don dama akwai shi <laughs> so da haka ina ga yafi sauki a ce mata muminai karkashin nasiha zuwa ga mata mumine gabanin na gabatar zan rakkaza nasihar gaba ɗayanta karkashin aya ce kwaya ɗaya ta ƙur'ani suratul na aya ta biyu daga ƙarshe gabanin zuwa ga wannan aya ɗin iya da kyau iyaye mata su sani cewa addinin musulunci addini ne da ya musu gata addini ne da ya mutunta su addini ne da ya kamba masu ta ɓangarori da dama addinin musulunci ya kai makura wajen kan kambama iyaye mata wanda a duk duniya babu addinin da ya musu irin wannan gasa da musulunci ya musu babu addini da ya kare yancin iyaye mata a duniya yadda addinin musulunci ya kare yancin su babu addinin da ya kwato iyaye mata haƙƙinsu daga zalunci da ake musu a duniya kamar addinin musulunci kula ga wannan idan yau wani ya zo ya ce miki zai kwato miki haƙƙinki musulunci bai baki ba to ki sani imanin ke yake bukata ya raba ki da shi idan wani ya zo ya ce miki addini ya takura ki yanzu yana bukatan takura ki da addini ya yi ya yi ƙoƙarin fitar da ke daga wannan takuran to ki gane cewa iya so ya raba ki da aljannar Allah ne idan wani a yau ya zo ya ce miki addinin ki da yake ciki addini da ya karantar da mata ƙauyenci yanzu iya so ki waye to bil hakika ki sani cewa yana buƙatar raba ki da imani ne zuwa ga kafirci kamar yadda jiya ina karantawa a jarida wata magana ta bani mamaki da wani ɗan siyasa yake raddi zuwa ga wani ɗan uwansa ɗan siyasa a cikin daily trust ta jiya abin ya faru a cikin jihar neja ne abin al'amarin cikin maganar da yake sai yake cewa ɗan uwansa ɗan siyasa ko wanda ya rubutun cewa kana cewa matar wani ɗan siyasa ta sanu fiye da wani ɗan siyasa sai ya ce to ai kai ka ɗauka da matar wanan irin matan kullan nan ne wato wanda ba su waye ba ai matar wani ta waye me dalili saboda ta sha adiresin adiresin gathering ta je waje kaza ta yi adiresin maza da mata ta shiga TV kaza ta yi bayani an ganta a jarida kaza an ganta a mujalla kaza a TV kaza tana kaza da kaza ta rike matsayin kaza da kaza ka ɗauka irin matan kulle ne irin matan wancan na Kano ɗin wato yana aibata wani mutum a Kano shi wanda yake Kano wai matansa ba sa zuwa irin wannan taron ya ɓoye su a gida yadda shari'a ta ce sai zama shine abun aibatawa to bin hakika kalubale ya yi yawa yau a duniya to the extent that mutane da dama suna kokarin raba mata da imaninsu wajibi ne iyayenmu mata su san gatan da addini ya musu kar su kuskura su yi sake a cikin jahilci ko kwaikwayon makiya musulunci ko kwaikwayon alyahudu wan nasara yasa kina tare da imaninki a raba ki da imaninki ki iya kokari ki gane babu abun da ya kai imaninki daraja a duk rayuwar da ke ciki a duniya mutunci musulunci ya riga ya baki na farko darajar da musulunci ya baki sura sukutun da guda a qur'ani Allah ya sa mata sura suratun nisa'i wato surar mata maza suna da daraja a musulunci amma duk qur'ani babu inda Allah ya ce suratul rijal surar maza amma ya ce akwai suratun nisa haka ya ware sura sukutun da guda ya ba da labarin mahaifiyar Isa alaihi salam wato Maryam suratu Maryam daga farkon surar har ƙarshe idan kika bi labari ake bayarwa na abun da ya shafi rayuwar Maryam zuwa haihuwanta zuwa ɗan da ta haifa har zuwa ƙarshen surar wannan daraja ce zuwa ga mace ba nan kaɗai ba Allah ya yabo zuwa ga ‘yar uwarki Maryam alaihi salam da ta yi imani ya ba ta daraja wanda hatta sahabbai maza radiyallahu anhum mutum ɗaya ne ya samu wannan daraja ɗin a duniya shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a ce mutum as-Siddiq shi kadai aka kira a zahirin nassi wallazi ja'a bisidiki wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna amma mace sai Allah yace mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa sai bata wannan suna na siddiqa wato mace ne mai tsananin gaskiya zuwa ga Allah hatta a maza a cikin sahabbai radiyallahu anhum namiji ɗaya ne a zahiri aka ce shine siddiq wato abubakar siddiq radiyallahu an wannan daraja ce gare ki mu duba abin da ya faru na kace na ce tsakanin mace da miji Allah ya bada sura guda a Qur'ani suratul mujadala qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah bai ce suratul mujadil ba sai ya ce mujadala sai aka nassaba surar zuwa ga mace mai jayayya da mijinta ba a ce miji mai jayayya da matarsa ba wannan duka daraja ce na mace da addini ya bata bayan nan mace da a gado ake raba ta musulunci yace yanzu ita za a ba wa gadon har yace lizzakari misal hazzil unsayaini namiji ɗaya na sabon rabon mata biyu wannan ma fa a kes ɗaya ne yake faruwa akwai cases na gado da gadon da namiji ya samu shi mace ke samu amma a yau sai a ce wai musulunci bai adalci ba ya ce namiji iya ɗaukan haƙƙin mata biyu tare ko fada wurin da ake gadon mutum idan kalala ake masa a babin gado maza da mata duka daidai suke ɗauka a waje ɗaya ne fa ce kawai yusi kuma Allahu fi auladikum lizzakari mithlu haddul unsayin amma bayan nan fa ana ma ba su haƙi daidai wa daidai ne in fact akwai wurin da mace ke samun gado fiye da wani namiji a cikin masu gadon sa amma duk da wannan kafirai sun manta sai suna cewa addinin musulunci ya hana iyaye mata haƙƙinsu baya ga wannan ga irin kalubale da ke faruwa a yanzu na cewa mata su fito su nemi kujerar siyasa ana so yanzu ya dace a ga mace ta zama kansila ko mace ta zama chairperson ko mace ta zama member a house of assembly ko mace ta zama senator ko ta zama member a house of reps ko mace ta zama gwamna ko shugaban kasa in ma ba za a ba su ba to akalla a sa su rika deputizing maza su zama mataimakan maza kenan in an ce ciyaman namiji ne wane ne mataimakinsa sai a ce mace in an ce ranka ya dade sai a ce ranki ya dade ko in an ce yallaɓo sai a ce yallaɓo mai ita kuma yallaɓiya kenan ko in an ce mar'alan alan guburo ita kuma a ce mai alan gubera kenan ko idan an ce gwamna namiji ne to mataimakiya sai a ce mai mace bil hakika waɗannan ababe idan iyaye mata ba su fahimci hatsarin da ake sa su a ciki ba wallahi al'adim ana dab da raba su da imanin su a ce mace ake bukata ta zama jagora ta al'umma har ta amince da wannan har ta rika tinkaho a duniya za ta fito ta nema ga hadisi a bukhari riwaya na abubakar radiyallahu an manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare cewa yake la yufliha qauman wallau amrahum imra'a lai yufliha qaumun wallau amrahum imra'a dukkan jama'ar da suka jagorantar da mace a kansu ba za su yi nasara ba akwai hadisi riwaya ta Imam At-Tirmidhi rahmatullahi fiye fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ran da aka waye gari mata ke shugabanci a duniya to cikin ƙasa shi yafi alkhairi gare ka fiye da doron kasa da a waye gari a ce kana cikin ƙasa kana kwance shi yafi alkhairi da a ce a bayan ƙasa kake rayuwa to kuma yau a daidai wannan lokacin wani sai ce miki an hana ki haƙƙinki yanzu shi zai kwato miki da haƙƙinki to addini ya riga ya kwato haƙƙinki a wajen mai imani wacce ba ta da imani ya take nema yanzu wani ya kwato mata haƙƙinta amma mai imani an kwato miki haƙƙinki kula ga wannan akwai buƙatar mu san su wane ne mata mu ne a dunkule aya a cikin suratul mumtahana ta biyu daga ƙarshe Allah ya ce mana ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minat yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yazinina ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايئهن واستغفر لهن الله والله غفور رحيم أتكي wannan aya Allah ya kira mana siffa na mata muminai rayuwa da ake bukatan iyaye mata mumine su rayu a kai da in sun rayu a kai an ba wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam damar ya karbi su, idan ya karbi su, bi ma'ana kenan ya lamunce musu su yan aljanna ne idan a yau mace ta yi koyi da wannan darussa na wannan aya ta rayu a kai ta mutu a kai da ikon Allah muna mata kyakkyawan zato cewa insha Allah ita 'yar aljanna ne idan yau da ikon Allah mace ta ɗoro akan waɗannan ayoyi da wannan siffofi din ba ta kauce ba da ikon Allah akan wannan siffofi muna mata zato bisa ga abin da ya bayyana gare mu da cewa ita insha Allah ta'ala mumina ce tabbatacciyar mumina auren Allah kula ga wannan muke jan hankalin iyaye mata su buɗe kunnen su su fahimci irin waɗannan darussa da ake bukata su rayu akai a duniyance wanda a lahirance sai Allah ya biya su da gidan aljanna wajibi ne ki saurara ki ji irin siffofin da ake bukata ki doro a kansu Allah ya ce wa mandonsa as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi idza ja'aka almu'minat idan mu'minai mata sun zo gare ka a lokacin da aka saukar da wannan aya mafiya yawan matan da suke zuwa gare shi ba su ma musulunta ba sai dai wannan conditions wannan sharuɗa shine sharadin shigan su addinin musulunci don haka yace ji akal almu'minat idan mu'mine mata sun zo gare ka inaka ala allah shirik na billahi shai'a suna masu maka mubaya'a da cewa ba za su maka tarayya da komai ba ba za su yi Allah tarayya da komai ba ma'anan mubaya'a shine amincewa karɓan saƙo da kuma imani da saƙo tabbataccen imani da da ikon Allah babu gudu babu ja da baya akan wannan imani din ayoyi da dama a cikin Qur'ani sun bayyana mana al'amarin mubaya'a min babil misal inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan في التوراة والإنجيل والقرآن bi أوفى بأهله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به kalmar bayatun anan magana ne akan mubaya'a innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim duka wannan ishara ne zuwa ga kalmata mubaya'a ma'anan mubaya'a idan mutum ya zo ya fiyayyen halitta na amince da Allah ɗaya ne na amince da kaza da kaza sai ya ce ya karɓi mubaya'ar sai ka tafi ko kika tafi to idan ya karɓi mubaya'ar kika tafi in baki warware ba kika mutu aka aljanna ne idan baka warware ba ka mutu akai da ikon Allah kai dan aljanna ne zaka mubaya'a babban al'amari ne wanda kuma ya warware mubaya'a al'amari ne yake kashi zuwa ga bata imaninsa gaba daya musamman mutum ya warware mubaya'a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kula ga wannan sai suka ce suka zo gare shi za su yi mubaya'a idan namiji zai yi mubaya'a hannu yake budewa haka sai yan halitta sai namijin ya dora hannunsa akan hannun haka kamar yadda jarir bin abdullah al-bajili radiyallahu anhu ya zo mu baya'a yace bayatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a na yi wa fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi mu ala sam'i wa ta'a zan ji kuma zan bi duk sakon da aka ce ya faɗa ko Allah ya turo zan buɗe kunne na na ji in an ce na yi ne zan yi in an ce in bari zan bari manzon Allah ya karbi asa sallallahu alaihi wasallam to karban da yayi da ikon Allah Jarir ibn Abdullah al-Bajli radiyallahu anhu wanda yake ishara da cewa menene makomarsa aljanna saboda yayi mu a kuma an karba da ikon Allah har ya waye gari kuma yace wan nusi li kulli muslimin a cikin hadisin yace nayi a zan yi wa duk wani musulmi nasiha idan yayi kuskure duk musulmin da aka ce mun ga kuskurensa da ikon Allah zan zan masa nasiha duk darajarsa a duniya duk yarintarsa duk mulkinsa duk iliminsa haka duk imaninsa hatta kuma haka duk kafircinsa idan dai kuskure yayi zan masa nasiha nasiha da yake yi ne akan wannan radiyallahu an yasa ko ciniki yayi idan ya ga abin da ka sayar masa kaman kuɗin yayi kaɗan shi da kansa sai ƙara ma kuɗin ya tura a sayo masa doki aka sayo dokin da ikon Allah da dinar ɗari me ke faruwa sai ce ka dinar ɗari yayi kaɗan sai ya ƙara ɗari ya zama ɗari biyu shi ya sake cewa kai ya yi kaɗan ya ƙara ɗari ya zama ɗari uku ya sake cewa ya yi kaɗan ya sake ƙara ɗari ya zama ɗari hudu sanda ya ƙara kusan zuwa ɗari biyar tukunna ya ce a kawo mai wannan me dalili ya ce na yi mu baya a zan yi nasiha wa kowane musulmi to kuɗin da ya sai da abin ya yi kaɗan shi sa na ƙara masa ka duba rikon sahabbai ko ki duba rikon sahabbai zuwa ga mubaya'a da suka yi zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam mu yanzu ba mu rayu da shi ba amma shari'a ta mu dama mu zama muna sauraron duk abin da ya faɗa mu yi biyayya gare su in a qur'ani ne mu bi in a sunna ne mu bi innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun abun sani kadai maganar mu'minai idan an gayyace su zuwa ga abin da Allah da manzansa suka faɗa sai su ce mun ji mun bi Allah ya ce wannan su ne masu samun rabo Allah ya samu a cikinsu gaba ɗaya kula ga wannan wajibi ne gare ki a gaba na farko ki zama duk abin da aka ce Allah ya ce matukar ya tabbata haka Allah ya faɗa duk abin da aka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam matukar ya tabbata hakan ya faɗa ki ce sami'tu wa ata'atu naji kuma nabi haka ake bukatar mu zo masu imani idan mata za su yi mu baya a gare shi ba su ɗora hannu kamar yadda mata suka yi mu baya gare shi da maza a nan ma a cikin sulhun hudaybiya da aka yi na bai'atu ridwan a nan ma an kira mubaya'a laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim laqad radiyallahu anil mu'minina hakika Allah ya yarda da mu'minai id yubayi'unaka tahta ash-shajara lokacin da suke mu mubaya gare karkashin bishiya a nan maza sun yi mata sun yi idan maza ne yana haɗa hannu da su amma mata bil ishara ne baya haɗa hannu da su don ya ce inni la usafihun nisaa ni ba na musafaha da mata hadisi ne cikin sahihul jami dalili shine bai yadda ya taba hannun mace wacce take ba iyalinsa ba kuma wacce take ba muharramarsa ba shi yasa wani hadisi a cikin sahiha mujalladin farko yake cewa da jikinka ya taba jikin matar da ba taka ba gara a ɗinke kanka da kusa shi yafi alkhairi a rayuwarka da a ce jikin ka taba jikin matar da bai halta ka taba ba in ji shi sallallahu alaihi wasallam don haka mubayar mata bil ishara kada suke gare shi don haka idan mata sun zo gare ka za su yi mubaya'a idza ja'aka almu'minat yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a za su maka mubaya akan ba za su yi wa Allah tarayya da komai ba wannan shine sharadi na farko mata imanin su bai tabbatuwa sai sun kore dukkan dangogi na shirka a cikin mu'amalarsu da ayyukansu a wurin Allah gaba ɗaya babu laifin da ya kai shirka girma babu laifin da ya kai kiwa Allah tarayya da wani abun da ya halitta babu laifin da ya kai na yi wa Allah tarayya da wani abun da ya halitta cikin abun da yake haƙƙin Allah ne don ma'anan shirka shine huwa musawatu lahi billahi fi ma huwa haqqun lillahi daidaita Allah da wani Allah cikin abun da yake haƙƙin Allah to wannan shine shirka a duk qur'ani idan mun karanta babu zunubin da ya kai shirka girma Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ya maimaita wannan a wuraren biyu a cikin suratul nisa kuma ya sake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manshura mansura kuma yace innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar irin waɗannan ayoyi a babin misali suke bayyana mana babu zurubin da ya kai shirka girma a wurin Allah akwai tsofin shirkoki akwai kuma new modern shirkoki tsofin shirkoki wanda malamai sun daɗe suna mana nasiha a kayi shine abin da ya shafi tsafe-tsafe ko kuma abin da iyaye mata suke zuwa a musu ina da yar uwa abokiyar zama ina so mijina ya rabu da ita sai wannan tashi ta je wajen wani da zai raba auren tsakanin wance da wance ko kuma ya tsani wance ya zama ni yake so kamar da yake faruwa a rayuwa kuma qur'ani ya bayyana mana a cikin bakara aya ta ɗari da biyu wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin na shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihira. wa ma unzila ala al ne bi haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون كلا زوانا أبو abu نعشي ذا ashe شيني ويتعلمون ما يضرهم ولا ma شيني ما يفرقون به بين المرء وزوجه Shi ne a yi ƙoƙarin yin sihiri a raba wace da mace ko mace na neman haihuwa tana ga Allah ba zai bata ba sai ta je wajen wani ya bata duka wannan iya cikin abin da ya dace iyaye mata su guda su yi taka tsantsan da shi a rayuwa hadisi a muslim fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yace man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata riwaya kuma yace lam tuqbal salatuhu yau ma kula ga wannan duk abin da zai sa a ce ba za a karbi sallar ki ba ba za a karbi ibadunki a wurin Allah ba ai ba abin da ya kai wannan asara wajibi ne ki imani idan Allah ya baki aihuwa a duniya ba mai hana ki idan Allah ya hana ki a duk duniya ba mai baki idan Allah ya sanya fahimta mai kyau tsakaninki da mijinki duk duniya ba mai gusar da wannan idan kuma Allah ya gusar duk duniya ba mai dawowa da shi sai shi Allah din kuma Allah bai baki abin da kike so sai kin yi biyayya zuwa ga Allah din kamar yadda fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ke gaba mana cikin hadisi na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi yana cewa inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبطاء الرزق ala an tatlabuhu fi tilla fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi tun lokacin da Allah ya bada umarni a hura ranki ko a hura raina rai ba za ta mutu ba dan adam ba zai mutu ba a duniya sai arzikinsa duk abin da Allah ya kaddara a duniya zai mallaka ya mallaka ba wata mace a duniya da ta isa ta sa ki bar gidan miji matukar ruwan da zaki sha a gidan bai kare ba babu wanda za ta sake bar gidan matukar aihu wanda Allah ya kaddara zaki a gidan bai kare ba amma idan Allah ya kaddara ya kare ba kuma wanda take da ikon ta tabbatar da ke a gidan a shekenan duk wani al'amari ne na imani Allah ke hukuntawa baya ga wannan sai ke cewa rai ba za ta mutu ba sai ta cika arzikinta da ajalin da sai ce fattaqullaha wa ajmilu fi talabi ku ji tsoron Allah duk abin da za ku nema ku nema ta hanyar da Allah ya yadda da shi bi ma'ana tare da jin tsoron Allah idan kina bukata mijinki ya soke sai ki ababen da zai sa mijin ya soke akwai ababen da ake yi mace ta yi da ikon Allah mijin sai ya narke gaba daya daga ta magana sai ce sami'tu wa ata'tu to mata abin da yake kwaran su ba su san wannan ba shi namiji idan ana so a mallake shi ana mallakan miji na farko da magana mai daɗi duk namiji baya son bakar magana ana mallakan namiji da iya girki ana mallakan namiji da iya gaye ana mallakan namiji da iya ba da gudumawa zuwa gare shi idan ya buƙaci gudumawar ana mallakan namiji da nuna jin tausayinsa ana mallakan namiji da yawan yi masa afuwa idan ya yi kuskure ana mallakan namiji da yawan fara'a zuwa gare shi ana mallakar namiji da yawan damuwa da ɗauke kai da duk abin da ke ciki tare da kuma da rashin zarginsa duk namiji baya son zargi duk namiji bai son tuhuma duk namiji bai son ƙazanta haka bai son ya rika cin abinci kamar yana shan magani duk namiji bai so ya wayi gari daga yayi kuskure kwa daya sai an tono duk laifin da ya tun daga auren har zuwa yanzu so abun da mata ba sa ganewa kenan mata yadda suke yi wa maza shi namiji idan ana so a mallake shi to ana tuka shi ne yadda ake tuka mota su kuma mata suka rike namiji kamar yadda ake koyon keke ne idan mutum ya dauki keke yana koya idan ya rike kan keken haka shi ya sa da ƙarfi ake koyon keke sai ya rike kan haka sai ya karkata ya gabar kana ta sake kaɗan sai ya ce to sai sake yin haka kuma idan ta sake ta sake sai sake yin gabar ya sake dama in da zaki tsaya ka sai sake yin kuma hagu duk mai koyon keke za ka ga rike kan da karfi saboda shi ya ɗauka da ƙarfi ake ja to shine kuskuren da mata suke yi kuskuren da mata suke yi kenan sai suka ɗauka ana mallakan namiji ana tuka namiji ne yadda ake koyon keke alhali ba haka bane shi ana tuka namiji ne yadda da ikon Allah ake tuka mota ga wanda ya iya in a babin ƙarfi ne akwai ɗan adam da zai iya jan tirela ba mai iya ja saboda in ya da karfin sai a ɗaura mata igiya a ɗaura a bayansa a ce ja ta in ya isa ai ba mai iya ja to a ƙarfi ba za ki iya jan namiji ba saboda shi Allah ya ba wa igiyar auren a hannu in kin ce ko sama da ƙasa za su haɗe ba za a yi kaza ba dole sai an yi kaza wallahi haɗewan sama da ƙasa gare ki ne daga ya ce ya sake kya sama da ƙasa sun haɗe kenan ko ba alkhairi bane gare ki Shi shine haɗewar sama da ƙasa ko ba haka ake bukata ba kula ga wannan ƙarfin ki bai isa ya sa ki ja shi ba amma dabarar ki fa za ta isa ki ja shi to haka tirela take dabara da hankali da ilimin da Allah ya ba dan adam sai shiga cikin teja amma in karfin sa ne an daura ba zai iya janta ba to wannan haka namiji yake duk abin da zaki da namiji ki zama kin kiyaye ake zamantakewa da shi iya cikin zama mace mumina ba za ki mallaki namiji da tsabar sihiri ba ko da tsabar bokanci wallahi al'adun ba za ki iya wannan ba kuma ko kin yi wannan din to wuta wannan zai kai ki amma ta me za ki mallake shi biyayya zuwa ga Allah na farko ki zama har mace na biyu ki zama mace mai yawan tausayi zuwa gare shi duk namiji iya son tausayi a rayuwarsa kina tausaya masa in yana halin kakani kaye ko ruwa ne a gidan zaki wanki yaga akwai alaman tausayi cikin ruwan da kake ɗiba idan abinci zaki dafa yaga akwai alaman tausayi cikin abin da kake ɗiba kake dafawa ba gwaninta ba ne ki dafa abincin a ci kashi ɗaya zubar da kashi biyu cikin uku abin da yake bukata ya ga ɗiban abincin ma akwai tausayi kaddara an ci abincin sai ya ga a cikin tausayinki ki iya gyara abin da ya saurin da zai iya amfani gaba duk namiji iya san wannan haka duk namiji yana bukatan gaye wannan fa shine mallakan miji amma idan kika kauce wannan hanya sai ki mallake shi ta bangaren ko bata imanin ki gaba daya saboda kin koma zuwa ga shirka maza suna son gaye akwai matan mu da yanzu basu iya gaye ba wani lokaci da aka samu gara alhamdulillah yanzu a shekarun nan ana wayewa daga shekara goma zuwa yanzu an samu wayewa na zamantakewan maza da mata amma irin shekarun bayan shekara goma sha wallahi abin mata a gidan miji wata in ka ganta da kasan za a je tashe da ita kwata kwata babu tsari ta yaya za a ki mallaki miji da wannan babu gaye kwata kwata yadda kasan za a daura igiya a je dan tashe da ita ba yara su nemo kuɗi wata idan ta zo kan miji fa ta gama gayan ka je kana tari mai dalili yadda kasan hayaki aka mata kafin ta zo kanka duk namiji bai san wannan wannan duka kuskure da iyaye mata suke yi ne sai ya zama ba sa gaye a gida sai za a je anguwa a yi gaye idan ya sai zani mai tsada sai za ta je ta anguwa tukunna za a ɗauko shi a kwace yar ingila ne holland ne kaza kaza ne wannan na anguwa ne sassafe tukunna ta tashi fara wanka a gidan ba za ta yi gayen ba misalin da nake yawan bayarwa kenan sai ya ga mace sai sassafe ta tashi ta fara gaye za ta je asibiti ko za ta je gidan aure ko gidan suna yaro sai tashi ya ganta da dutsen goge kaushi tana gurza da asuba ɗanta ne sai ga yana goge yana da mu za a je shi wai shi ya san ba a wanka zauna a gidansu wai tun da ya ga uwarsa da dutsen goge kaushi ya san ba za ta je anguwa ne me dalili saboda babansa bai kai a goge kaushi dan shi ba so ta yaya za ki mallaki mijinki ta wannan hanya ba zai iya yiwa ba ki mallake shi da gaye mana amma kin zauna ba kya gaye duk kaya mai tsada sai na anguwa amma ke idan yana gidan babu gaye wasu matan fa ba a sanin suna gaye su je anguwa idan dauda sai ka ce budurwa amma in a gidan miji tsantsa ya sa ganta wallahi yadda ka san tsohuwar roka haka take roka ce amma in za ta je anguwa idan ta fito inna lillahi wa inna yadda ka san wata karamar kwamfuta haka take amma a gida yadda ka san rokar ice haka za ka ga mace kwata kwata babu fasali ta yaya za a yi kice za ki mallake shi da wannan ba zai yi ba sai ya ga ta bar imaninta ta koma can ta yi tsafi ta koma can ta yi bokanci ta koma can ta yi sihiri ta bata imani kuma mijin bai kaunace ta ba me dalili saboda ta bar Allah a matsayin ki na mace mai imani sharadin farko kada ki shirka duk abin da zaki mallaka a rayuwa kike so ki samu fahimta da mijinki ki roki Allah ki sani fa abin da Allah bai miki ba a duniya ba mai miki abin da Allah bai sauwake miki ba a duniya ba mai sauwake miki haka kuma da ikon Allah ki iya girki akwai matar da yanzu idan ka kawo mata shinkafa daga ta ga shinkafa a duniya abu ɗaya ke da shinkafa shi ne dafa shinkafa da miya amma wata in ta ga shinkafa sai da maka girki daban-daban kamar kala biyar wata ran sai ka zo ka samu an dafa shinkafar da miyar wata ran an maka dafa duka wata ran sai a ɗauki shinkafar kaga an maka buskin shinkafa yanzu ana buskin shinkafa ba sai buskin masara ba sai a maka buski na shinkafa lafiyayye wata ran sai ka zo ka samu an maka wani kunun shinkafa lafiyayye da shinkafar wata da sai ka zo ka samu an maka wani abu mai kama da tuwo da shinkafa duka mai dalili to shi miji haka yake so amma kar ya zama wai ke a dictionary ki dole sai ga shinkafa to tuwo ne daga kin ga masara to kin ga shinkafa to shinkafa ne daga kin ga masara to tuwo ne daga kin ga kunu kin ga gero to kunu ne miji bai san wannan wata daga tagaya kuwa da alayyaho to sai ta kuma duba masara za a ya kuwa da alayyahu ta duba masara za a yi tuwon masara da kuma miyan ya kuwa da alayyahu wata kuma tana ga wannan sai da ce tun da ya kawo ai jiya an yi tuwo an kuma miyan ya kuwa da alayyahu yau me za a yi sai a ɗanyi wani dafa duka da shinkafa da ya kuwa da alayyahu da kuma me alayyahu a ciki sai sai masa wannan ta ga albasa sai ta canja fasali amma wata kullum abinci kala ɗaya da abinci ɗaya to daga ya je wani gida ya ci wani abu daban da ba a gidansa sai ya rude so sai je to ai ina da kanwa zan yi baka ita to daga nan shi ne a rudo shi gidan da ya ci abincin a can sai a bashi mace sai ya auro miki cikin sauki sai da zo ta yi abin da ke baki iya ba ke da mun duk shi ki daga masara kin ga masara to tuwo ne kin ga shinkafa to shinkafa ne kin ga gero kunu ne to sai a kawo mata geran sai ta yi fasali kamar daban da biyar biyar ko shida da shi don wani da abinci ake kashe shi daga ya ci girki lafiyayye to shikenan sadakar Allahu azim duk abin da kika faɗa babu musu in kin ci a jiya unguwa sai ta tashi mu dafi sai shiga ya zama kamar direban ki duk inda yake bukata nan za a ji su da haka maza da irin wannan ake mallakan su gaye yawan fara'a yawan iya girki kuma maza ba sa son tuhuma ba sa son zargi kuma ba sa son tone-tone ki tono tun auren ku shekara goma sha biyar sai kin bashi labari ai an yi kaza da kaza ai da kaza da kaza ma san da aka kaza yanzu dan karamin abu ya faru kila abin bai ta kara karya ba To kamar idan kika bi shi a hankali yadda ake tuka trailer sai ki mallake shi da ikon Allah lafiya kalau ba matsala sai ki ga daga kin ce kina son kaza sai kin ba musu yanzu idan kika ce ba za ki masa abin da ya dace ba ba ki san yadda ake sa ba sai ki ce magani ke so ba lafiya sai ce to ki addu'a mana ayi addu'a mana sai baki zikirin as'alullah alazim rabbana shi azim ayyashfi yake zai miki kafa baka yace ya isa mun ki magana ni ba ga yake so sai wannan bai fi maganin bane annabi da ya fara za samu sauki bai sai kashe kudin sa to amma na kaddara kin iya zama da shi kin saita shi yadda ya dace so baki da matsala nan da ikon Allah idan kika da kika ce masa kina son kura tandu ko kika ce kina son kwankwado ko asuwaki karfe 1 na dare sai bude kofa yayi ta zagawa dala duwa mana shagon malam falalu ko yana nan ya je can babu ya duk abin da kika kaje kina so zai kawo in kin ce balangu shugaban mu wani yanzu ba kuɗin masu sai ya ci bashi ya kawo balangu me dalili saboda kin sayar da ake mallaka to shari'i da farko Allah yushrikna billahi shay'a kar mu yi wa Allah shirka mafiya yawan mata sun fi wa Allah shirka yau don kokarin mallakan miji ta yaya za a yi so ne fiye da wance ta yaya za a yi so ne kar ya yi sha'awan ƙara aure a duniya kada ya za a iya so ne yayi kaza kaza duk kaddara kina son wannan amma ki sani fa wanda zai iya baki wannan a duniyar Allah ne idan Allah bai baki ba mai baki kuma Allah ba zai baki ba sai kin bi hanyar Allah sai Allah ya baki abin da kike so in kuma abin da kike so kuskure ne sai Allah ya gyara niyyar ki ya baki abin da yafi zama alkhairi gare ki amma shar ina farko Allah yushrikna billahi shay'a in kuma yan birni ne daga cikin shirkan zamani akwai yadda suke zuwa su kona gashi a kona gashi sai a ba su wasiya. doka cewa kar a kuskura a shafa ruwa a kai sai ka samu a birane matan wanda ba san addini ba mace sai ta yi wata guda wata biyu ruwa bai taba taba gashin kanta ba tana janaba ba ta wanke kai tana sallan azahar la'asar magariba isha asuba amma ba ta wanke kai me dalili saboda automatically an ce kada ruwa ya taba ta da wannan wata mace zan bai shekali Tantawi hafizahullah wa ghafarallahu lahu iya muhadara a Masjidil Haram cewa ta yi shekara guda kamila ba ta shafa ruwa a kanta ba ta sa ruwa a kanta me dalili ta ce saboda ana mata renewing farming kuma ana cewa duk yadda za ta yi katta kusurar ruwa ya taba kaf sai ya ce to anan kaga ta yi shirka saboda Allah ya ce a zuba ruwa a kai su kuma sun ce kada su zuba sai aka ɗauki nasu aka bar na Allah kuma a cikin abin da mutum yake da zaɓi ba tilasta shi aka yi ba sai ya ce shirka faru Allah ya ce fa in kuntum junuban fattaharu kuma ya ce wamsahu bi ru'usikum والله يقول وامسحوا bi وهم يقولون لا تمسحوا برؤوسكم الله bi ru'usikum Allah yana cewa ku shafi kai yana cewa wamsahu bi ru'usikum su kuma suna cewa kada ku shafi kawunan sai aka dauki nasu aka bar na Allah ba kuma tilasta ku aka yi ba kula ga wannan sai ce to shirka yana iya shiga cikin wannan don haka wajibi ne iyaye mata mu yi taka tsantsan da wannan a cikin duk abin da muke nema a matsayin mu na mata mu muminai mu yi iya kokari ya zama kar mu kuskura mu je inda za a bata imanin mu duk abin da za mu yi kar mu kuskura fita karkashin shari'ar musulunci abin da bin Allah bai ba mu ba da barbaro ba sa ba mu duk abin da kaunar Allah bai kawo ba to kuma kaucewa hanyar Allah ba zai kawo mana shi ba haka na farko ya ce Allah yi na billahi shi'a na biyu wala yasriqna mata kada su yi sata yin sata haramun ne a musulunci ukuba da Allah ya tanada na barawo kadan ya ishe mu hujja wasariq wasariqa faqadau aydiyahuma barawo da ɓarauniya ku yanke hannayensu Allah da ya halicce mu da wannan siffa mai kyau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa ma'a zalika halittar da ya mana babu wata halitta a duniya mai kyan ɗan adam wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila babu wata halitta da Allah yi a duniya da ta kai mu da ikon Allah babu ita wa ma zalika da yayi wannan halitta mai kyau sai ya ce a kama hannun mutum a guntule shi me dalili don yayi sata namiji ko mace ko matar aure ce ta yi sata to a shari'a in dai satin da ta yi a cikin hirzi ne an ɓoye ta ɗauka kuma da hankalinta kuma abin ya kai rubu dinar shari'a ta ce a yanke hannunta mu duba fa Allah da yake jin tausayin mu ya halicce mu halitta mai kyau wa ma zalika yace a yanke hannu yau sata ta bar hatta yadda ake yin ta a wurin maza haka ta zama ruwan dare a wurin mata sai dai yadda mazan suke yi ne saba da na mata mafiya yawa in kaga an tara hanya ana fashi maza ne in kaga ana balle shaguna ana fashi maza ne idan kaga ana haurawa gidaje da ƙarfi ana karya ƙofofi maza ne amma idan ka ji kuma ana bude akwati ana sata mata ne idan ka ga ana bude aljihun mai gida ana ɗauka mata ne yau sata ta fara zama ruwan dare hatta tsakanin mata wannan satan ya sa aka waye gari a yanzu har ma ana tsoron yin jere idan za a yi bikin aure saboda idan ana jere ranar aure to ana ɗaya da kayan sai a duba can an ɗauke cokali duba can an ɗauke wani ɗan kofi mai kyau a ɗan duba can wani ɗan madubi an ɗauke an ɓoye a ɗan duba can hatta remote control ɗin TV yanzu ana ɗauke ko na bidiyo wai dalilin wannan sai sa wai in za a jera kayan mace yanzu an yi aure sai dai a jera kafin a kai ta ko bayan masu bikin sun yi sun watse sai a kawo kayan don in an kawo kayan ranar da ake biki za a sace shi yau fa ya zama ruwan dare a cikin mata wannan amma da bisa ga al'adar Hausawa ko al'adar fulani yaushe ake jere lokacin da ake biki yau an ɗaura aure to washe gari shine ranar biki a gidan amarya in kuma inda ake al'adun da yawa ne sai a ce bikin farko gidan su amarya biki na biyu gidan angwaye don bikin ma mataki mataki ne kuma al'adar gari kaza ta saba gari kaza to sai aka yi mace da daya in an ɗaura aure juma'a sai a ce washe gari biki to sai a kawo kaya ango ya tura mota a ɗauko kayan amarya a kawo ɗakinsa ko gidansa a ajiye to sai aka daina wannan saboda yanzu iyaye mata ana samu ana sace kayan wannan shine abin da yake faruwa a rayuwa wannan kuskure ne wanda yake mai girma fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi hadisi riwaya ta imamul bukhari rahimahullah yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min sannan ya ce wa la yasrik sarik hina yasrik wa huwa mu'min mai sata bai yin sata a daidai lokacin da yake sata iya mumini duk wanda ya ɗauki kayan da ba nasa ba a daidai lokacin da yake ɗaukan kayan nan ba mumini ba ne kula ga wannan in mace ce a daidai lokacin take ɗaukan kayan da ba nata ba da sunan sata a daidai wannan lokacin ita ba mumina ba ce wannan sata na faruwa mu a gidan biki ba nan kaɗai ba hatta wajen maza akwai matan da suke iya bin hatta aljihun maza suna cajewa ta duba aljihun mai ginta ta dan dauki kuɗi kaɗan ta dan duba can ta dan ɗauka ta dan duba can ta dan ɗauko kaɗan har mai gidan ai tamar da barbaru ana ɗaukan kuɗinsa bai sani ba sai ga mata su fara turo mana tambayoyi yanzu malam me matsayin mata ta ɗauki kuɗin mai gida ta kashe bata san adadin kuɗin ba saboda ya yayi yawa amma in ta gane ba kyauta to yanzu ya za ta yi tambayoyi yanzu sun yawa daga wajen mata irin wannan menene matsayin wannan ta yi ta ɗaukan kuɗinsa akwai hanyar da za ta mai da kuɗin yanzu na farko bai san adadin kuɗin ba wata in ma ta sani ba ta da wadatar mai da wannan kuɗin zuwa gare shi ko dukiyar mai gida kika ɗauka a musulunci sunan wannan sata kuma wacce take satan a lokacin ba mumina ba ce a wuri ɗaya ne shari'a ta yadda ki ɗauki kayansa shi ne inda yake da wadatan ya ciyar da ku ya tufatar da ku tufatarwar wajibci ya ba ku magani na wajibci ya ba ku ilimi na wajibci duk sai ya ƙi a nan dogaro da hadisin Abu sufiyan radiyallahu an manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya baki dama kya iya dauka cikin dukiyarsa ki sai a yanki abinci ki saya musu magani ki tufatar da su ki biya musu kuɗin makaranta nan ma kuma yace kar a kuskura a yi da almubozaranci kar shari'a ta ce ki ɗauki kuɗin sa kekin zan fena nan a taɓe yake bai ba da kuɗin man ce, shari'a ta ce mu ɗauka sai ki ɗauko kuma ki ce a sai muku kaji ku ci yau abinci ranan kaji ne kin san dai dan a shaban ba rufin asiri ba zai wahala ya ce abincin gidansa kaji ne wannan sai an samu manya manyan su wa qalal mala'ul ladina amanu an samu manyan mala'u masu imani <laughs> ban dai ga qalal mala'ul ladina amanu dai a qur'ani ba <laughs> amma dai an samu mala'u masu imani da wannan kuma <laughs> sa iya mai da abincin gidansu ya zama kaji gaba daya tamana yana talaka sai shari'a ta ce miki ki dauka sai kika dauki abun da yafi karfin arzikin sa anan kin yi almubazaranci kuma shari'a ta ce innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin masu almubozaranci yan uwan shedanu ne don haka idan zaki dauka ma sai ki dauka gwargwadon abin da karfin sa ya dace yayi idan ya dace yayi kaza menene gwargwadon karfin sa a ilimi me gwargwadon karfin sa a tufa me gwargwadon karfin sa a abinci karfin sa ko gwargwadon wannan kiya inda baya miki anan fiyayyen halitta manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya baki daman ki dauki gwargwadon abin da da ikon Allah kika san karfin sa zai iya miki amma koma bayan nan in kin dauka to wannan haramun ne to wannan yanzu ya fara zama ruwan dare ga mata wasu kuma wasu gidajen ma na masu wadata har abinci suke iya dauka suna sayarwa ta dan wani kwanin shinkafa biyar ta kai wani shago a dan sayar a kawo kuɗin sai da dan sai turmi kuma za ta kai gidan barkatu an yi aihuwa akan wai turmin zanen haihuwa ta ɗauki dukiyar da ta sata ya fitar da ita a matsayin muminai jama'a wannan ci gaba ne ko ci baya wannan ci baya ne wanda yake mai girma iyaye mata zuciyarsu da son kyautatawa ya sa har sukan yi abin da Allah bai dora musu ba sukan wajabtawa kansu abin da Allah bai wajabta musu ba in an yi aihuwa kina da halin kyautatawa babu laifi amma ba baki da halifa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora wata rai wani abu sai abin da ya bata baki da hali shikenan Allah bai dora miki ba kina da hali tafaddal bismi tafaddali bismillah ki gabatar amma baki da hali Allah ba zai tambaye ki akai ba wannan bai kai ya sa ki sata ba bayan nan akan samu wasu kuma daga ciki da ake iya samun kuskure mai gidan kayan abincin zai siyo sai ta ɓata kayan abincin kuma in ya zo sai a masa ƙarya kamar yadda Sheikh Abdulhamid Kishki rahimahullah ya kawo wani malami ne a Misir da ya rasu Allah ya gafarta masa ya ce an sami wani mutum da ya siyo nama kilo ɗaya ya kawo gidansa ya ce a dafa masa nama to ya ce mun san wasu mata suna da kwaɗayin nama wannan mace mayan nama ne tana da tsabar kwaɗayin nama sai tana yanka naman tana ci tana yankawa tana ci tana yanka tana ci gabanin ta kammala aikin nama ta kusa cinye nama kilo ɗaya sai ta ce to yanzu ai ma kusa ƙariya ta ce to gara kawai ta ƙara salifin ta kawai sai ta yi naman ruddugu gaba ɗaya ta tada shi a aiki sai nace kuma yanzu mai gida idan ce za cinye za a yi bala'i dan akwai maza ko masu bala'ir zai zo ya ta duri dan akwai mazan da kuma haka suke yadda muke kiran matan da matsala akwai mazan da haka suke wani namiji wallahi yadda ka san tsohon rodu masa haka yake baya jin gyara duk yadda aka yi ya bi hanya ba zai bi ba duk yadda aka yi haka yake murɗaɗɗe idan yana faɗa aka yi shiru ya ce an mai da shi mahaukaci ina ma faɗan ko hakuri ba a bani ba in kuma aka bada hakuri ce da gangan aka yi laifin dan a bashi hakuri in an yi shiru bala'i in an yi magana bala'i to me ke faruwa sai ta ce yanzu abin da ya fi dacewa in ya zo akwai kyanwa a gidan ta ce gari ta ce wannan yar kyanwa ta cinye wannan naman gaba daya iya dawowa ya ce ina nama ya da a redi zai ci nama ta ce ai kyanwa ta cinye nama ya ce nama duka ta ce eh, kilo guda ta ce eh ce kan shi bai da ba wannan yar karamar kyanwa da ci nama kilo guda yaushe ta cinye ta ce yanzu yanzu ta cinye maka sai ya ɗauki kyanwar sai ya je wajen da ya sai naman da ita sai ya ce a ɗora ta akan kilo ɗin da aka dora sai ta bada kilo daya sai ya to yanzu ya daga naman sa to ina kuma kyanwar sa tun da yanzu ta cinye <laughs> to akan samu mata masu irin wannan sai ta yi abin da bai dace ba da dukiyar miji idan ya zo kuma sai ta canja magana alhassan bin abil hasan albasri rahimahullah yake cewa duk laifin da ka yi idan aka tuhumce ka to faɗi gaskiya wannan sai dace da maganar hausawa da suke cewa in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka jama ka biya alhassan bin abin hassan albasai rahimahullah ke cewa in duk abin da faru duniya to ka faɗi gaskiya yace dalili shine in ka faɗi abin da ba gaskiya ba ran da ta tashi in za ka kare yace sai ka ƙara ƙarya ta biyu in ta biyun ta tashi za ka gyara ta sai ka yi ta uku in ta ukun ta ɓace sai ka yi ta nawa sai ka yi ta hudu to akwai kuma ranar kin dillanci amma yace in gaskiyan ne fa to ya fi sauki gaskiya ba a cewa gaskiya ta ƙare mu duba kissa ta su ka'ab bin malik radiyallahu anhu na yakin da ya faru na tabuka wa ana salasatu alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min allahi illa ilayhi mata ba alaihim tubu mu duba daga karfi Allah ya ce ya ayyuhal halladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina me dalili saboda duk abin da gaskiya ta ja maka da ikon Allah ba kai asara ba don haka ki waye gari kar ki zama mai sata a cikin dukiyar mijinki ba kya sata a dukiyar mijinki ba kya daukan wani abu ki abin da bai amince da shi ba sai gwargwadon abin da ya amince da shi kuma a in baƙi suka zo gidan ya halaki ba su abinci yarsa ta zo ta ƙanwarsa ta zo ta yarki ta zo babarki ta zo ummanki ta zo ummansa ta zo ya halitta a bayar akwai kuma mazan da suke marowata shi da kansa ya doka a gidan kar a kuskura bawa duk wata bakuwa abinci bai yadda ba in ma an bayar Allah ya isa saboda tsabar izza shi abincinsa ma an bayar Allah ya isa haka ya faru aka samu wani niga ya siyo dan fulawa a masa dan wake a gidansa yar fulawar duk bata ka kara ta karya ba an jefa dan waken sai ga yar mahaifiyarsa ta zo wajen gidan ta zo kuma tana bukatan abinci me dace a sai a bata sai aka bata da bayan ta zo ta ci ta shi sai dawo da yunwa ina dan wakensa ta ce ai wanta ta zo an bata yar mamarka kenan ya kama wannan yarinya ya mata duka matar tasa har ya gurdata ya kuma je gidan uwarta yadda ki uwarta ita ma ya gurdata kuma ya sake matar tasa ita uwar tata ma ya sake wa ubanta uwar kai ka ji automatic aiki a ita uwar ta ma an sake to wannan ko ba daidai bane a shari'a akwai jama'a da kuma in sun zo gida kin ba su shari'a ta amince saboda Aisha radiyallahu anha akwai lokacin da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi hadisi ga hadisi a Bukhari ya yanka akuya a gidansa da ya yanka akuyar ya fita kafin ya da aisha ta yanki kaza ta dan tura makwabta bismillah ta dan yanki kaza ta dan tura bismillah ta dan yanki kaza ta tura bismillah tana rabarwa har naman ya kare saura cinya ta kafar gaba baya daya annabin Allah ya dawo gidan sallallahu alaihi wasallam ke cewa ina naman aisha ke cewa duk mun yi asarar naman saura wannan cinyar kafar gaba baya dayan nan annabin Allah sai ya ce to duk wancan shine rabon mu wannan da kika bari shi muka yi asara dalili shine abin da aka yi taimako da shi shine ka abin da ka ci kuma shi kai asara da shadda zai koma kenan wannan kuma yake bayyana mana a fili cewa taimako ba a hana ba amma kuma kar ya zama in za a yi a wuce gona da iri akwai mijin da idan ya yi sai kwanin suga ɗaya kafin ya da saura gungumi ɗaya mai dalili daga ta ji wancan katanga ta ce mata ba mu da suga sai da ce wallahi mu ya kama kwano gara barin baki shi kuma ya dan siyo ne kwano guda dan a dan raka shi gaba kaɗan ba wai tsabar wadata ne kawai tsabar karfin hali ne ya yayi amma kuma sai a rusa shi gaba ɗaya bai sani ba to babu laifi kyautatawa amma kuma ayo mutum gwargwadon yadda ya dace sannan na uku wala yazni na mata kada su yi zina shine sharadin asu zina gaba ɗayanta haramun ne shi yasa qur'ani ya bayyana mana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila kar ku kuskura ku kusanci zina saboda zina ta kasance alfasha ne kuma hanyar rayuwa ce wacce take mai muni bil hakika a yau mun samu kanmu a cikin wani irin society da ba ma 'yan mata ba hatta matan aure suna zinace zinace 'yan mata yana ya muni a yanzu da za ka waye gari local government guda zai wahala ka taba ji an ce yau ga wata yarinya ta yi ciki da ake cewa cikin shege amma yau ya zama ruwan dare abu mai sauki ne ka ji an ce wanda ta yi ciki an zubar wanda na ciki an zubar mace mai imani ba ta zina budurwa ce matar aure ne duk mai imani ba ta zina sharadin imani shine rashin yin zina namiji duk mai imani baya zina yayi aure bai taba aure ba mai imani dai qat'an baya zina wannan ya sa hukuncin mai zina a shari'a don girman laifin iya daga hukuncin da fi kowanne muni duk namijin da ya yi zina ya taba aure duk matar ta taba yin aure ko da lokacin ba ta da auren amma ta taba yi ta yi zina kowanne hukuncin kisa ne wannan shine fik shine kololuwar hukunci a musulunci a ce dan adam gaba ɗaya ba duniya ya koma barzaku babu hukuncin da ya kai wannan idan budurwa ne ko kuma saurayi ne hukuncin bulala ɗaya ɗari ake yi a ɓangaren bulala babu wani hukuncin da ya wuce bulala ɗari wannan ma shine fik bayan nan a hadisi riwaya ta muslim rahimahullah in ma aka mutum bulala ɗari sai an kora shi exile ko a kai shi prison ajiye shekara guda mazinaci bayan ya sha bulala ɗari ko bayan ta sha bulala ɗari sai a kai shi ko a kai ta prison a kulle mu duba farkon shari'a da ta dora akai amma mu duba yadda yawan ruwan zina ke zama ruwan dare a tsakanin al'umma akwai matan aure da za ga mutum direban mota ya yi zina da matar mai gidansa musamman waɗanda suke shagaltuwa da mulki mulkin ya hada ma su kusanci matansu su sauke nauyin da shari'a ta dora musu na kusantan iyali sai ga mutum ya shiga harka in ma harka ta neman dukiya ko harka ta neman mulki to the extent ya waye gari a duniya wani zai shekara biyu bai taba zuwa kusa da iyalinsa ba wani zai wata uku iya tare da iyalin bai taba kwanciya da ita ba wannan sai ya sa mata suka fara hatta neman direbobin mazansu suka fara zinace zinace da yaran gidansu wata shara yake musu a gidan ko aika yake a gidan ko tuki yake ko sakataren mijinta ko yaron mijinta yaro boy yaron da ke gidan sai da mai shi yake iya kwanciya da matar mai gidan me dalili saboda bukatuwar ta ga namiji da yake na farko sannan na biyu kuma da karancin imani mace mai imani ba ta zina namiji mai imani bai zina sharaɗin mace a karɓi atta ta kuma shiga aljanna shine ba za ta yi zina a rayuwarta ba ƙarƙashin zina ba zahirin zina kadai a musulunci ita kadai ce zina ba akwai ababen da a shari'ar musulunci ana sa musu laifin zina ko da kuwa a zahirinsu muna ganin su kamar ba zina bane akwai hadisi riwaya ta imam abu dawud rahimahullah da hadith haka riwaya ta imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alai hadisi da yazo cikin sahihul jami manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi cewa innal mar'ata idza saftarat wa kharajat wa nasu tsiba wa hiya kaza wa kaza ya'ani wa hiya zaniya manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce mace idan da sanya turare ta fita a gidan mijinta ana jin ƙanshin turaren wannan mace ita kaza da kaza ce bi ma'ana abu huraira radiyallahu anhu ke cewa manzon Allah iya nufin ita mazinaciya ce wato mace da sa turare ta fita a gidan mijinta zuwa anguwa ne zuwa asibiti ne zuwa gidan barkatu ne zuwa gidan kanwa ne ya ne zuwa islamiyya ne zuwa masallaci ne mace da sa turare ta fita a cikin shin turaren wannan matar masanaciya ce ba a nan kadai ba wani hadisi a cikin sahihul jami manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ce matar da ta sanya turare ta fita waje ko sallah ta Allah baya karban sallarta hadisi ne hasan har sai ta dawo gida ta yi wanka ba fa wankan al'ada ba laifinta sai ta yi irin wankan janaba ma gaba daya saboda ta sanya turare ta fita a gidan mijinta sai ta yi wanka irin wankan janaba da ake shi shine kafaran zunubin da ta yi amma duba yadda yau sa turare ya zama ruwan dare tsakanin mata musamman mata wanda suke da wadata mijinta iya da kuɗi ko mijinta ɗan kasuwa ne mai girma ko mijinta dan boko ne ya sha boko ya kai geji ko mijinta mai mulki ne ya hau kujerar mulki ya murza dalilin wannan sai ga ya sa an fara sa turare har na alfahari ana sayan kwalban turare yanzu naira miliyan uku jos kwalba kwade 3 miliyan naira akwai matan masu mulki da har waje za a tura a kawo kwalba daya a saka idan mutum ya fesa a nan ya wuce sai kai kwana uku a nan kana jin ƙarshen ka zo anguwar ana tunkaho da shi kuma mata ke sawa mace mai imani ba ta sa turare ta fita anguwa in za ta sa turare miji rike sa a gida kuma ko mace budurwa in ta sa turare ta fita laifi ne in dai anguwa za ta je me dalili saboda Sheikh bin Bas rahimahullah cewa yayi mace da sa turare ta fita waje ko da ba matar aure ne tana gayyato mazina ta gare ta ne saboda daga an ji kanshi za a kalli wurin in an kalle ta kuma tana gayyatar to ku zo ne ku yi sabon Allah da ni shi yasa ta sa turaren kula ga wannan wajibi ne iyaye mata su yi takatsan da al'amarin turare daga cikin zina na zamani yanzu shine irin wasa da ake tsakanin mace da kuma kanin mijinta irin al'adun hausa da fulani wanda ake cewa wasan kanin miji har a cewa kai mai gida har yanzu iya kokuwa da matar wansa a yi ta kokuwa wai menene wai shi mai gida ne saboda kanin mai gida ne yanzu ya zama mai gida idan kanin mijin ke taba jikinki a shari'a laifin wannan laifin zina ne saboda hadisi da ya inganta cikin sahihul jami manzon Allah tsira da aminci sabbata gare ke cewa wal yadan tazniyan hannaye guda biyu suna yin zina hadisi riwaya bukhari da muslim manzon Allah tsira da aminci sabbata gare cewa alhamul maut alhamul maut alhamul maut wato wannan a wurin malaman balaga tashbihi baligi ne an goge wajen shabahi an goge adatu tashbihi wato asalin magana shine alhamu kalmauti sai ka goge wannan al'ada din in ma ya zama wajen shabai fi sur'atihi aw fi fasadihi aw fi kaza wa kaza kai dai ka kaddar mai haggana ce aure wato kanin miji ko wan miji barnar da yake yi maka akan iyalinka kamar mutuwa ne malamai suka ce me ake nufi da wannan suka ce zaka iya rabuwa da mutum yanzu daga kayi tafiya ka dawo ko kuma kafi ta ka dawo ko kuma ka je wuri sai ce maka ya rasu to haka za ka iya barin kaninka da matarka kana dawowa yadda mutuwa take maka ba zata ka zai maka ba zata sai abu a ce ya kusanci iyalinka ko kuma suka ce kamar mutuwa yake shine wato yana gayyato matarka mutuwa da gaggawa dalili shine daga mace ta da aure ta yi zina mai saura sai kisan a shari'a ake aiki sai za ka ce kawai alhamu kalmauti wato yadda mutuwa ke bazata ta dauke mace to haka yake gayyato mutuwar da bazata to mu duba yadda abun ya zama ruwan dare ba nan kadai ba sai ga mace a bayan a matar aure tana hada miji jiki da mijin da ba nata ba gashi a takzi ba tsari sai ga an yi wake-wake an saka mace a wani lungu an matse ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda wani lokaci na san masu mazan ba su da wadatar yin wannan ne kowa yana so a ce iyalinsa ana kai su anguwa a cikin mota da mutunci to wani bai da halin yi to amma baka da hali ka koyi mashin mana ko haya ka dauka kana kai ta anguwa ko haya ka kai ta manda da mashin akalla dai wannan insha Allah ta'ala in wata rai gagare ka wata ran ba zai gagare ka ba in kanin tana da mashin ya zo ya kai ta mana ya halata kanin ta ya dauke ta wanta ya halata ya zo ya dauke ta haƙƙi na iyali iya da wahala dole a kiyaye shi don ka wannan iya daga cikin nau'uka na zina da ke faruwa yau na mata na zamani musamman bangaren turare wannan wajibi ne iyaye mata a yi takazan da shi na gaba kuma wala ya aula da hunna kuma wajibi ne iyaye mata su yi alkawarin ba za su kashe 'ya'yansu ba kashe kisa kala kala ne akwai kisa na zamani akwai wanda yake yanzu kisa ne wanda yake na barna na ga hakura da gaisa mana ai ba bukata a gaisa ana wa'azi kisa wanda yake na zahiri shine irin kisa da ke faruwa a yanzu an yi ciki a je a zubar da shi a inda yake zama yaƙinan an kashe rai bisa ga fatawa ta Sheikh Salih bin Fauzan al-Fauzan hafidahullahu ta'ala shine idan ciki ya kai kwana 120 aka zubar da shi to na an kashe rai ne saboda kwana 40 yana digon mani kwana 40 yana me gudan jini kwana arba'in yana tsoka to arba'in arba'in arba'in sa uku shi ke bada 120 days sai ce to anan ne zama cikakken rai amma ko da bai kai haka bai ce idan aka zubar da ciki in babu dalili na shari'a an yi laifi sai dai laifin bai kai girman kisan kai ba akwai uzurin shari'a da ke sa a cire ciki akwai a shari'a misali a samu likita amintacce musulmi na kware ya tabbatar da bisa ga ciwon da uwar ke fama da shi aihuwan wannan ciki zai iya halakar da ita a babin dar'ul mafasid muqaddam ala al masalih malamai suka ce ya halitta a cire cikin a jikinta gabanin ta haife shi me dalili saboda rayuwar ta muhimmanci akan na abin da ke cikin cikinta a zahiri saboda ita rayuwar ta yaqini ne abin da ke cikin ta kuma zato ne ba a kuma haƙura a bukaci zato a yi asaran yaqini yana iya yiwa ce ta aifa ita mun bi son cikin sai Allah da dauki ta wajen aihuwa kuma abin cikin bai fito ba gabanin a cire shi kuma Allah da dauki rayuwarsa kula ga wannan abin da yake ne shi yake abin da yake zato to akwai wurin da shari'a ta amince da ana iya haƙura da ciki amma a yanzu mafi yawa ba cika damuwa da damuwa ta shari'a ba sai ga mutum ya zubar da ciki mai dalili ya'ya sun ishe shi baya son haihuwa wani ya zubar saboda nauyi ya masa yawa musamman yanzu da ake koma rayuwar kafurai mutum ce maka ya'ya hudu yake bukata a duniya yadda kan sun yi agreement da Allah hudun zai haifa shi ya gaya maka shi hudu sun ishe shi ba zai kara ba bil haƙiƙa wannan kuskure ne a shari'a ya halitta a yi child spacing wato ba da tazaran haihuwa idan bukata ta shari'a ta kama in ma rashin lafiyan uwa in ma rashin lafiyan abin da take haihuwa idan akwai uzurin shari'a malamai na najira suka ce ya halatta a yi wannan uzuri na shari'a amma cewa rayuwa ta yi kunci ba dalili ba ne dalili shine da kai abincin da kake ci da ke abincin da kike ci da ɗan da kuke wa yake ba ku abincin Allah ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba da ke yawo a bayan ƙasa hatta dan adam dabba ne a harshen shari'a face arzikinsa na wurin Allah face arzikin wannan na wurin Allah kula ga wannan mu sani cewa Allah ke ba mu arziki ba da barbarin mu bane ƴaƴan da muke haihuwa Allah ne yake rayar da su ba mu bane inda mu muke rike da su ya dace dan uba ya mutu dan sai mutu take saboda mai bashi abinci ya mutu kama ga uba ya mutu ɗansa na rayuwa ga uba ya mutu yarsa na rayuwa suna kuma karatun kuma suna cin abinci har ma an yi auren yar da kuma uban baya raye a shi kenan daman ba uban ke ba Allah ne yake yi aikin uban shine shi Allah yake bawa haƙoƙinsu ya miƙa musu to yanzu babu sai Allah ya tura ta wani wuri kuma sai a ba su to amma yau sai aka gagara gane wannan sai aka waye gari a koma kyamatan haihuwa musamman yanzu kafare sun tsaya da gasken gaske ganin cewa adadin musulmai na karuwa a duniya sai an rage adadin mu suna ta kirkiro vaccinations kala-kala allurori kala-kala da sunan rigakafi don ai kokarin ganin an yanke haihuwar mu haihuwa da ake yanzu a ga an daina an alluran polio da muke magana tana cikin wanda muke saka alamar tambaya a kanta shi yasa ba ma yadda mu yi kuma har a yanzu muna kan wannan mun toge ba ma yadda mu yi saboda binciken da muke kai har yau babu wanda ya ka ba mu dalili na shari'a kwaya ɗaya da ya gusar da mu a kai ko binciken namu ba wai namu na shari'a kadai bane a'a na masana alluran ma a duniya gaba ɗaya har Amerika ma da hujjoji talaka Amerika ba sa da a musu ita kuma irin wannan rigakafin sai bayan an yi da shekara 40 ko 50 za ku ga implications din su hatsarin yake bayyana akwai kasar da aka musu irin wannan sai bayan shekara 40 suka wayi gari yanzu ya affecting haihuwa su ba sa haihuwa so shi wajibi ne a yi taka tsantsan gabanin a daga karban abu polio mutum nawa affecting yanzu a duniya gaba daya mutane nawa ne a Najeriya cututtuka nawa muke da su a duniya da suka fi wannan muni amma ba a taba addressing din su ba a western world yau USA talaka ba sa yadda abin saboda sun ga illan da ke ciki amma yau talaka sai ga amince ana masa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ka san illar abu ka ɗauki ɗanka ka je a daga masa ka san iya da illa wallahi al'azim iya cikin hanyar kashe a yau kai ka san illa ne ka san yaƙinan a shari'a akwai rigakafi da aka baka yanzu ga rigakafin musulunci a uzu bi kalimatin lahil tamati min kulli shirani wa hamma wa min kulli ainin lama sau nawa ka tufa danka azkarus saba azkarul masa azkarun nan sau ka musa dibino rigakafi ne sau ka bashi zuma rigakafi ne sau ka bashi habbatus sauda rigakafi ne sau ka bashi ka gama da na shari'a ne tukunna ko su sun daina aiki ne saboda yanzu western world har kaunar mu suke yi kaunar ta kai matakin da yanzu suna turo mana magunguna har suna bin mu gidan yasa cewa don Allah mu zo mu sha don Allah mu zo mu sha amma ba mu da lafiya mun je asibiti zazzabi kuma da kyar muke ganin likita in ka kai mace nakuda da kyar zaka samu a karbe ta ana walakantar da ku fanadar kuma ba a baka asibitin amma nan za su harge ka don Allah ka taimaka kai mana don Allah ka taimaka saboda tsabar ana kaunar ka ka yi da wannan kaunar wajibi ne mu yi a akan wani al'amari iya daga cikin hanyoyin kashe 'ya'ya yanzu na zamani da yake faruwa a da kashe 'ya'ya yana faruwa har ta bangaren tarbiyya wanda yanzu ma akwai wannan jalibin kasashe da dama akan cutar da su ta wannan ba sa gane sai shekaru daga baya sai shekaru daga baya akan wannan maganar da muke yanzu na polio da kuke ji recently har daga Egypt sanda aka min laraba hudu har gida na akan mu mukabala da su aka suka hakura suka tafi ba su da hujja har can aka je a kawo su dalili shine mangan da muke ba da ka muke ba shari'a muke magana akai an ba za ka gusar da mu kan shari'a ba sai ka zo da abin da kake da shi na hujja an in mun ce maka ba za mu yi ba a duniyance muna da evidence ko a duniyan ne ba ko muna magana authoritatively ba ne mukan yi kotun wanda suke da hujja ne authoritatively suka gabatar gare mu sai mu gabatar muku so da haka wajibi ne mu kiyaye kashi 'ya'ya yanzu na zamani da yake faruwa daga ciki akwai akwai tarbiyya bude dauki ɗansa ko ta dauki yarta ta kai ta nursery school ko kuma irin playing class ɗin nan sai ka je ka samu yaro ko yarinya yar karama ba su da hankali amma mai karantar da su a makarantar kafuri ne ko kafura maimakon a ba su tunanin Allah zai ne sai a ba su tunanin Allah uku ne kamar yadda ya faru da wani a gidansa ya dawo a gida yaransa yan nozili sai ga su rufe idon su haka su ci abinci su rufe ido haka sai suka yi amen amen sai suka bude suna nursery me dalili wai ya kai su ne makaranta su koyo turanci sai kai su makarantar kafurai za a koya musu turanci za su iya arithmetic kana za su je aljanna da arithmetic da turanci ne babu bin Allah don haka wajibi ne idan za ka kai ɗa makaranta ko za ka kai ɗa makaranta a duba ina ne musulmai suke da ƙarfi duk turancin da ake a makarantun su muna da shi a namu mafi kankanta ka kai ɗanka makarantun gwamnati primary ne secondary ne don dalili shine duk inda aka samu kafiri to akwai musulmai a wurin da ikon Allah in dai a garuruwan musulmai ne amma ba haka ba duba nursery school da musulmai suka bude duba primary school da musulmai kai naka duba secondary school da musulmai kai naka amma in ba haka ba to sai kai danka koyan english language sai a raba shi kuma da tauhidi gaba daya an yi ci riba ko an yi asara ai asara ma mai muni duk abin da ka samu a duniya aka raba ka da Allah ne kai asara to iya cikin kisa yanzu na zamani kai ƴaƴa hannun jama'ar da bai dace su musu tarbiyya ba sai ka ga yaro gaba ɗaya mu'amalarsa cin abincinsa dariyarsa ta canja ko ga ɗanka kana ba shi hannu yana baka yatsu biyu haka wai haka ga malamin su yake yana haka da yatsu biyu za a gaisa sai haka kawai haka koya musu ko ga yaro zai fi tsari sai cira daura sa mai haka da ita wai ga malamin su yake yi ko ga ya yi wani rike tokali yana wani makawani wani yanga yana babban ƙarya da kasan kaguwa wai haka ga malamin su yake so kula gawa wannan mu rika kula da suwa suke karantar da ƴaƴanmu ƙanana musamman yara ƙanana yaran da hankali bai ishe su ba in ba haka ba to ya shiga cikin kashi ƴaƴa na zamani a yanzu kuma qur'ani yace muku mata wala da auladakunna kar ku kuskura ku kashe ƴaƴanku daga cikin kisa na zamani wata mace ma'aikaciya ce sai ta ɗauko wata kafura ta zo ta zauna a gida tana masa tarbiyyar ƴaƴa musulmai da irin wannan aka waye gari aka lalata tarbiyyar mafiya yawan musulmai yau a misra mafiya yawan musulmai yau tarbiyyar su a misra an lalata ta most of them an lalata tarbiyyar su mun san dalili shine mace ma'aikaciya ce ta je wajen aiki sai ta ɗauko wata ba yahudiya ba isra'iliya ta kawo ta gida ta rika ta tarbiyya sai wannan ba yahudiya ta tashi a gidan ga ta farar fata sai ɗan gidan musulmi a gidan sai ga iya santa sai ya aure shi miji balarabe musulmi mace ba yahudiya kafura ba isra'iliya wani irin da za a haifa bangal habaru la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i dalili shine dole ran lahadi zai je coci kamar yadda kuma ran juma'a zai je masallaci duk juma'a baban ta je masallaci da shi lahadi kuma masa je coci da shi sai tashi completely bai san ina yake ba akwai yara da dama da wanda iyayensu suka yi aure ta irin yadda bai dace ba yau haka suke duk abin da ake cuci ya iya ya iya waƙoƙin yana da bible kuma iya zuwa masallaci ya san duk abin da ake sallan juma'a sai ya girma tukunna sai duba wanne sauki don ba wai wanne fi imani ba in imani ne ai musulunci shi yafi wannan a fili yake to ne fi sauki sauki kuma kiristiyanci yafi saboda gaba ɗaya ihu ake babu wani abu a cikin gaba ɗaya littafin su babu doka kawai history ne a ciki kuma dama rana ɗaya ne za a je a yi ihu a yi rawa a yi haɗa zufa a dawo kula ga wannan dole kawai sai duba ina aka fi tashewa nan matanmu sai sun sa hijabi wani lokaci ma hani kabi sai sun saka sai zo ga kullum a rurrufe can kuma zai je wajen ibada za su zo wajen gaban su yi ta rawa yana ta kallon komai a jikinsu ba can zai je ba ai shaidan ya fi so a je can nan mu yanzu a nan wani liman ne za a zo gaban su ana rawa mace tana rawa tana kada masa jiki ta ba ku ganin sa TV in an ka labaran su ran ladi kaga ana ta kada ga mutum ana tsaye kusan tsirara ana mara rawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wani addini ake yi wani na cikin kashi aya yanzu na zamani wala yaqtulna hunna. sannan wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da alfasha ba da suke kirkira baina aydihinna wa arjulihinna tsakanin hannayensu da kafafuwansu mana ta gaba gare su ta kowane bangare ba za su zauna alfasha ba duk wani ɓangare a jikinsu da hannunsu ba alfasha idansu ba zai ga alfasha ba hancinsu ba zai ji alfasha ba zai sun alfasha ba bakinsu ba zai faɗa ba kunnensu ba zai ji ba bi ma'ana dukkan gabbai a yi kontrolin ɗinsu a kiyaye su bisa ga karantarwa na shari'ar musulunci shine wala ya na bi butani yaftarinahu baina hinna wa arjulihinna wannan na magana ne akan gabbai kamar yadda Allah ya ce wala tafu ma laysa laka bihi ilmun illa sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula musulmi na kwarai shine wanda dukkan gabansa ba sa cutar da ƴan uwansa musulmai hadisi a muslim da sauran takaddu fiyayyen halitta tsira da aminci sabara gare shi cewa al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajar ma Allahu anhu musulmi na gaskiya musulmi na kwarai shi ne wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa bai cutar da su da harshe ko bai cutar da su da hannu ashe wannan shi abin da ake nufi kenan mu gari hannayenmu bai cutar da yan uwanmu musulmai harsunanmu bai cutar da hannayen bai cutar da yan uwanmu musulmai haka ake bukata ki zama yau mata sun gagara kiyaye wannan musamman mafiya yawa sun mai da gidajen biki gidajen gulma wallahi wance yi mai mutuwa wallahi muka je gidan mutuwa wallahi muka yi ta kuka wallahi ita munafuka ko kuka ba ta yi wallahi ita kadai ne ba ta yi kuka ba wallahi ko kuma a ce wallahi ta yi kuka ko hawa babu a idanta wato duk abin da yar uwarta ta yi sai an yi comment kashi duk abin da ya faru sai an yi idan ta yi kaza a faɗa in ba ta yi ba a yi magana mata sun mai da wannan abu ya zama ruwan dare wajibi ne iyaye mata ku kiyaye harshe ku kiyaye kunnanku ku kiyaye idonku ku kiyaye hannunku ku kiyaye kafarku har kuma wajibi a kiyaye al'aura shari'a ta wata ta bana wannan gaba ɗaya mu da ku maza sannan wala ya asilaka fi ma'arufin fa bayi'uhunna su yi alkawari ba za su sa maka cikin wani kyakkyawan abu ba duk abin da ka faɗa manzon Allah in ka ce shari'a ne ba za su ketare ba daga cikin manyan shari'o'i da yau mata ke wasa da shi shine sanya hijabi irin wanda shari'a ta amince a sanya ina muku nasiha iyaye mata ku ji tsoron Allah kar ku saba manzon Allah tsira da aminci sabata ga cikin duk abin da ya karantar da ku daga ciki akwai sanya hijabi daga ciki akwai shine rashin yin abu na tsafi ko abin da yake bata imani daga ciki akwai rashin yin sharri zuwa ga abokiyar zamanki daga ciki akwai kyautatawa zuwa ga miji akwai yin tarbiya zuwa ga da ke haihuwa akwai kula da amanar gida da miji ya bari karkashin ki wannan wajibi ne iyaye mata ku kiyaye daga ƙarshe sai Allah ya ce fa bayi uhunna idan sun cika wannan manzon Allah ya karbi mu bayi aso wastaghfir lahunna Allah ka kuma roƙa musu gafara Allah gaba daya Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne karkashin wannan sifofi gaba daya babin umarni akwai aya kwaya daya cikin suratul ahzab da in mun hada da wannan ta karantar da iyaye mata wasu ibadu guda goma da zamu gama waje daya da nake tunatar da ku ku yi kokari ku yi riko da su na farko innal muslimina wal muslimati na biyu wal mu'minina wal mu'minati na uku wal qanitina wal qanitati na hudu was sadiqina na biyar was sabirina was sabirati na shida wal khashiina wal khashiati na bakwai wal mutasaddiqina wal na sa'imina sa'imati na tara wal wal na goma sai ce addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ki zama musulma ta kwarai da ta yadda Allah ɗaya ne annabi manzon Allah ne kika cika sharɗan musulunci guda biyar da muka sani dinna a cikin hadisi na biyu arba'un hadis na biyu ke zama mumina wannan cika rukunan imani gaba ɗayansu na yadda da Allah da mala'ikunsa da takaddunsa da manzanninsa da imani da ƙaddara da kuma imani da gobe kiyama na uku ki zama mai kaskantar da kai a rayuwarki ba mace mai alfahari ba na hudu ki zama mace mai gaskiya zuwa ga mijinki da kuma sauran jama'a da ke zama da su na biyar ki zama mace mai hakuri a rayuwa as-sabirat kenan mai haƙuri da kuncin da Allah yake jaraban ki ke da mijinki a ciki mai haƙuri da kuncin rayuwa da kuke ci na ba abin da za a ci mai haƙuri da irin musifu da ke faruwa da ke dalilin zama da mijinki ko dalilin zama da abokiyar zamanki sannan wal ne ke zama mace mai tsoron Allah mai bin shari'ar Allah wal khashi'at kenan sannan wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ke zama mace mai yawan bada sadaka duk inda aka nemi taimako fi sabilillah kina da gudumawa yadda matan sahabbai suka rayu radiyallahu anhunna Aisha radiyallahu anha da dukiyarta ta yantar da bayi ɗaya guda bakwai, wanda yau yanta bawa ɗaya ba zai gaza naira miliyan biyu zuwa miliyan uku ba ki yi lissafin kuɗin a naira kai nawa akalla kusan naira miliyan ɗari biyu su taimaki musulunci da shi ki zama haka wasa'imina wasa'imat ki zama mace mai yawan azumin nafila litinin alhamis in za ki yi ki nemi izinin mijinki ki zama mace mai kiyaye al'awaranta a kowane bangare wuri take ki zo mace mai yawan ambaton Allah dare da rana yawan jin karatun Qur'ani yawan karanta Qur'ani ki zo mace mai yin azkar da safe mai yin zikirin yammaci mai yin azkar lokacin kwanciya wannan zai taimaka miki wajen kare imaninki zai kare kusantar da ke zuwa ga Allah zai kuma kare ki da ikon Allah hatta daga sharrin aljanu da ke damun mata a yanzu Allah shi taimake mu Allah ya ba ku ikon zama mata muminai matanmu da muke aure ƴaƴan da muke haihuwa iyayen da suka haife mu mata da kuma ku gaba ɗaya muna roƙon Allah ya mai da su mata muminai kuma Allah ya saka muku da gidan aljanna Allah ya saki kiran ku da cewa fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wadannan siffofi muna roƙon Allah ya ba ku ikon cika su gaba daya insha Allah ta'ala ina ga daidai lokacin tsayawa yayi zamu dakata anan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق الحمد لله الحمد لله alhamdulillahi rabbil alamin ah, mun saurari wa'azi daga bakin malam isa aliyu ibrahim fantami allah ya saka masa da alkhairi ah, kuma kamar yadda kullum malamai suke ah, faɗakar da mu akan cewa ilimi dai amfanin ilimi shine aiki da shi alal hakika mun saurari karatu ko mun sami amfana kwarai da gaske daga wannan karatu muna kuma roƙon Allah su subhanahu wata'ala ya sa wannan karatu ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba kamar yadda malamai suke faɗa kullum abin da ka riga ka ji ya zama hujja a kanka ka aikata amin a gare ka ka yi amfani da shi yadda ya kamata to insha Allahu ko ranar gobe kiyama zai zama hujja a gare ka idan kuma ka ji ka ki amfani da shi to lallai zai zama hujja a kanka domin za a tambaye ka malamai ba su isar maka da sakon annabi ba kaga ko sun isar da bakinka zaka ce eh sun isar saboda haka zai zama hujja a kanka don baka yi amfani da shi ba Allah kiyaye ah, kamar yadda muka saba akwai tambayoyi wayanda aka riga aka rubuta ah, don haka kafin mu amsa wannan tambayoyi ah, zan gayyaci malam Muhammad Imam domin ya yi jawabin godiya a madadin malaman wannan gari da mazajen wannan gari da kuma iyaye a fannin musulunci na wannan gari don saboda halartar da malam yayi da kuma izini da su iyayen mu mazaje da kuma mazajen wa'annan iyaye namu mata suka ba da wa'annan iyaye namu domin su zo su halarci wannan wa'azi da muka ji da fatan Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da kowa da alkhairi malam bismillah A wasu za su ji akwai tambayoyinsu da ba za a karanta a nan ba don saboda akwai kwamiti da aka sa waɗanda za su tace wa'annan tambayoyi don a tabbatar da cewa wa'annan tambayoyi masu ma'ana ne da kuma an yi su a kan wannan abu da ya dace da aka yi wa'azi a kansa na farko dai akwai tambaya ta farko tana cewa a bayan sallama muna so a faɗakar da mata a kan zama da kishiya a takaice saboda akwai mata masu fama da wannan ɗabi'u waɗanda har ta kai ga ɗabi'a ɗaya baya bari ‘ya'yansa su yi mu'amala da ɗayan da ‘ya'yan ‘yar a takaice dai babu zaman lafiya a tsakanin iyayen da ma ‘ya'yansu baki ɗaya wannan kuskure ne mai girma kuskuren da ya faru shine kuskuren da bahaushe ya yi idan kana da mace da ka kara ɗaya maimakon ki ce an miki karin abokiyar zama sai kika ce an miki karin kishiya to kalmar kishiya kuma duk inda ta zo zaman babu daɗi idan ina cikin ni'ima sai aka ce na shiga kishiyar ni'ima shine me azaba kuma mutum baya son azaba in kana da wadata me kishiyar wadata talauci kana murmushi me kishiyar murmushi kuka shine kishiyar murmushi so daka duk abin da aka ce kishiya to opposite ne na abu so daka tun daga nan sai kuskure faru tun da kishiya ne to daman da are always opposite to wannan kuskure ne a shari'a ita ce abokiyar zama ake cewa zama da abokiyar zama ba kishiya ba don a ka'ida shari'a tana so ku zauna ne tare da taimakekeniya na juna ki taimake ta ka taimake ki idan baki nan taiwa yanki hidima in baki nan taiwa yanki hidima haka ake bukatar rayuwa ta zama amma mu zauna a yi ta gaba da juna ana kiyaya zuwa ga juna bil hakika wannan muna cin amanar kawunan mu ne muna cin amanar ƴaƴan da muke haihuwa har a waye gari sai suna gaba da juna gabar da ba sa yi ma da kafirai kuma mu ne dalili kuma gobe kiyama za mu tsaya gaba ga Allah mu yi bayani iyaye mata ina roƙonku ku duba girman Allah ku ji tsoron Allah ku zauna lafiya ku kaunaci juna ku yi wa juna fatan alkhairi ku sani cewa Allah da ya ce a ƙara aure biyu uku hudu ba yana kin ku bane gata ya muku gabanin zuwan musulunci ba ma iyakan matan da ake aura ko nawa mutum yake bukata zai aura hatta a bible babu dokai tace kai mata mace daya ko biyu ko uku ko hudu polygamy ko nawa kake so kai a bible babu dokar ta iyakance shi yasa da ba ne yanzu ba suna auren mata da yawa wasu za su yi 20 30 40 saboda duk littafin su ba dokar ta hana yin wannan St Paul shi ya zo ya hana su yin auren mata da yawa ke su rika yin kwaya daya amma kiristocin da suna yi da yawa haka alyahudu suna auren mata da yawa saboda sun ce annabi Ibrahim matansa uku annabi Suleiman matansa ɗari suka ce so saboda haka suna yi da yawa so in fact cewa a auri kudu ma gata musulunci yau mata dalili shine gabanin zuwan musulunci akwai masu mata ɗari bakwai da musulunci ya zo ce to hudu ya isa a lokacin ana auren mace ɗari bakwai mutum ɗaya matansa ɗari bakwai akwai wanda suka musulunta da wannan halin wani zai a haɗa zai musulunta matansa biyar dukkan su uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duk uban daga an haifa shi ake ba daga gidansu amma musulunci ya zo duk wannan ɗan waken ya gyara shi aka zo aka ce hudu ne mafiya yawa mai ɗari bakwai ya rage sauran ya zama da hudu mai ɗari ya rage mai goma ya rage so kula ga wannan musulunci taimakon ku ya halatta da polygamy amma muna ce masa limited polygamy ta'addud na zaujat amma kuma hudu shine maximum ashe musulunci ga ta mai muku anan din ma tunda yanzu da musulunci bai ce hudun ba kina ga yanzu ba za a samu auren 700 ba wallahi a yanzu an samu wanda zai auri dubu ɗari wani saboda tsabar neman ƙuri'a ma zai ta auren mata duk ko nawa ne sai auri mata dubu ɗari a gari ɗaya don ya samu ƙuri'u da yawan an zo ta ba musulunci sai ta yi hudu shine maximum Allah shi taimake mu to mai tambaya ta gaba tana cewa tana son malam ya yi mata takaitaccen bayani akan maganin da mata suke amfani da shi wai don ya ƙara musu ni'ima a wurin mazajensu ko kuma sukan kafa hujja da cewa aina na aisha ita ma ta yi to ban san inda suka samu ba to gari da kace baka sayar da suka samu din bai kuma ka sauki don da na saka a rikici sosai sosai gore Allah ya taimake ka <laughs> Allah really you like to bi dakika al'amari na maganin mata a yanzu nake sake bincike a kansa binciken da nake a kansa shine abin da ya sa ni a cikin rikici a kansa shine maganin iya da sabani da dama kala kala akwai wanda yanzu kwana yake kawa daga Dubai akwai wanda ake yin sa daga nan Maiduguri akwai wanda ake yin sa da naman kaza suke ci akwai wanda ake yinsa da zuma akwai wanda ake yinsa da aya mai nono akwai wanda ake yinsa da rake suna nan kala kala ko ina kaje nasu daban ne kuma kowanne kaje samu rikicin su daban ne akai in fa akwai wanda matan ma sai an ba sun yi hayakin sa sun na kan sun yi hayaki so kala kala ne da muka sani a shari'a a dunkule duk da a cikin su illar akwai masu illa wanda wasu suna cutar da al'auran matan ma to a ƙa'idar shari'a duk abin da za a aiki da shi na farko ya zama babu cutarwa zuwa ga mijin ta kowane ɓangare, na biyu babu cutarwa zuwa ga matar ta kowane ɓangare, na uku da ikon Allah ya zama bai cutarwa zuwa ga addini wannan cutar na farko guda biyu ga lafiyar su, na uku babu inda ya ci karo da addini na ko a hana ayi kaza ko kaza kaza na addini a ka'idar shari'a ya halatta aiki da abu dan da ba a ce ibada bane mu'amala ne duk abin da ba cutar zuwa ga lafiyarki lafiyarsa babu inda ci karo da addini a zahirinsa ya halta aiki da shi to matsalar da kuma ake samu a nan shine idan mace ta fara aiki da wannan maganin mata sai ta daina to mijin ko bai jin daɗinta daga lokacin saboda ta sabar wa kanta saboda bambanci akwai natural sabo akwai artificial so natural sabo shine yadda Allah ya halicci mace miji ya saba da jin daɗi ta a yadda Allah ya halicce ta to amma duk abin da yake artificial ne kagansa aka yi to ran da babu shi kuma fa sai zama babu wannan jin daɗin to ko babu wani abin da za a iya dawoma wajen samun sa ko menene a rayuwa akwai da za ka iya rasa shi don kololuwa shine ran mutu akwai da za mu rasa ran ma kudin sai akwai da za a rasa babu shi din akwai wanda kuma akwai kudin maganin baya samuwa to nan kuma sai a duba wannan implication din me kuma kike gani in kina ga duk da haka zaki aiki da shi kin tabbatar ba cutarwa ga addinin ki babu ga lafiyar ki babu ga addinin sa babu ga lafiyar sa ba kya fargabar sa shiga ba fa ni'ima amma ni na ba ki shawari ki saba da irin ciye-ciyen ababe da ba su da implication shan natural rake iya da muhimmanci ga mata wajen kara musu jin daɗin su da kuma su ji su shan rake sosai cin aya wannan mai nonon iya da tasiri sosai sosai zuwa ga su mata Matuka da gaske idan suna yawan ta wannan shan zuma yawan shan zuma yana ƙarawa mata ni'iman da ma za su ji daɗin yawan shan kankana waɗannan ababe suna da matukar muhimmanci idan mace ta yi dogara da su da ikon Allah za ta samu jin daɗin zama da mijinta insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a tambaya ta gaba na cewa nakan ji malamai suna nuna mana rashin halarcin manna hoto a cikin ɗaki wasu kuma sukan ce wai gunki ne ba kyau to malam menene gaskiyar ko kuma ingantacciyar sunnan manzo game da wannan ingantacciyar sunna shine kada a rataye shi ya fi tabbata a sunna doba littafin adabu zifab na sheikh muhammad nasir rahimahullah wannan shine abin da fi komai tabbatuwa cikin sunna kada a rataye da wallahu ta'ala alam tambaya ta gaba mai tambayar tana cewa malam anan tambayar ta ita ce ina hukuncin iyalin da take da halin taimakawa mijinta amma ta bar shi cikin wahala kuma ba ta da kuma shi ba shi da ƙarfin yin wasu abu na kansa amma abu ko na naira biyar ne ba za ta taimaka masa da shi ba ina ga wanda ya shafi mangan da na yi ba bukatan na yi magana a kai na riga na yi to a babin zamantakewa ta yi kuskure saboda khadija radiyallahu anha ita take taimaka yan halalaucin da yake cikin kunci tun ma farkon auren su har ma an nafta ta zo zuwa gare shi kula ga wannan ki tausaya gare shi ga kuma hadisi da ke cewa man la yarham la yurham wanda bai jin tausayi shi ma ba a tausaya masa sharadin Allah ya tausaya miki shine ki tausaya wa mijinki Allah ya baki ikon tausaya masa wallahu ta'ala ala a mai tambaya ta gaba tana cewa a kan sallar mace shin za ta bayyana a inda ake bayyanawa ta ɓoye a inda ake ɓoyewa ne ko kuma gaba ɗaya ɓoyewa za ta yi ina ga malam wannan ko ya dace ko amsa su aiko ba na so zan amsa muku tambayar da zan ku a rikici <laughs> to hadisi ne cewa sallu kama ra'aytumuni usalli in mun duba sifar da saumin da salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Muhammad Nasir rahimahullah da kuma kafir salatin nabi na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah duka sun ce inda namiji yake bayyana za ta bayyana inda yake boyewa za ta boye sai dai bayyana shi ne ta jiyar da kunnanta ba wai tana kira a gidanta wanda yake wucewa yana ji ba ta jiyar da shi ne bayyanawa din alhamdulillahi rabbil alamin in tai wannan yayi wallahu ta'ala alam to mai tambaya ta ta gaba kuma tana cewa don Allah malam a yi mana nasiha akan iyayen da suke barin ‘ya'yansu suna saka ƙananan gele da kuma matsatsen sket. lalle musamman gele ma akwai hadisin da ya bayyana hatsarin sanya gele a cikin musannam na ibnu abi shayba rahimahullah ga kuma hadisin muslim da ke bayyana matar da bada sanya hijabi na shari'a ba za ma ta ji kanshin aljanna ba balle ta shiga aljanna ba za ma ta ji aljanna ba balle ta shiga shi ya shiga cikin wala ya asi na kafi ma'arufin fa bayi uhunna ba za su saba manzo Allah cikin duk wani abin da yake mai kyau ba hijabi na ciki da fatan in kunna ya ji jiki ya tsira wallahu ta'ala alam